الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأكرمان الأكملان على خير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مستفاتها وكل مستفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومع ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد آه، يزوجك سورة الزكر دام تاج آية سند بوقي الأخلاء يومئذ بعض بعض آه، إلا المتقين عدو إلا المتقين إلا المتقين na allah maɗaukacin sarki yana bayyana a cikin wannan ayoyi abin da ya shafi tasiri na abota da kuma abota wacce take mai amfani da wacce take ba mai amfani ba a baya bayani ya gabata cewa matukar abota ba domin allah take ba to ba ta amfani amfanin nata na kankanin lokaci amma abotar da aka yi ta domin Allah da kaunar da aka gine ta domin Allah ita ce abota da kuma kauna da take haifar da kyakkyawan sakamako kamar haifu a abota wacce take ta muminai tsakaninsu da juna wannan abota ce wacce take da tasiri yasa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa lallai abokanai za su zamanto makiyan juna a ranar tashin alkiyama sai dai waɗanda suke mummune masu tsoron Allah da muna roƙon Allah ya sanya mu cikin su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة الخلود رب العرش عما يصفون فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء عليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم فسوف يعلمون وعلى ما دوكتنا سلكنا شواء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء جمعنا خليل الخلة شيني وتقونا هو أبوتا Allah ya ce to dukkanin masu ƙaunar junansu Yau idin a ranar tashin alkiyama din nan ba'abuhum li ba'din adu sashin su za su zamanto abokan gaba makiya tashi. idan dukkaninsu? ya yace illal muttaqina in ka tsame masu tsoron Allah su ne kawai abotarsu za ta zama ta ƙaunar juna ta farin ciki domin za su dinga ma juna son barka a wannan rana kuma za su dinga ganin wannan abota ta amfane su domin abota ce ta imani wacce aka gine ta akan san Allah ba gine ta akan wani abu na saban Allah ba wannan kuma Allah madaukakin sarki yana tabbatar da abin da zai gudana ne a wannan rana Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanuna a ranar za a sa wani mai shela zai kira ya zai ce ya ibadi ya ko bayina domin duka bayan Allah da masu saban da masu biyayya da manya da ƙanana da maza da mata da mutanen farko da na ƙarshe duka bayan Allah ne don haka kiran zai zamanto mai gangamewa ne gaba ɗaya cewa ya ibadi za a yi kira a ce ya ko bayina la khawfun alaikumul yawma a wannan rana wani tsoro da yake tare da ku ba ba tare da wani tsoro tsoron wani mummunan abu da zai same ku wala antum zanuna. kuma ba kwa cikin bakin ciki na kurarsa wani abu domin bakin ciki mutum yana bakin ciki ne alhazanu shine abin da ma'ana kake kake kake nadaman ko ya wuce maka. za ka dinga tunaninsa kana damuwa cikin kunci to duk wannan ba za ku samu ba to sai wasu suke a lokacin malamai suka ce kowa a wannan farfajiya sai ya zama cikin murna da kwanciyar hankali tunda an ce ya ibadu la bawun alaikum al wala antum tahzanun an duk bayan Allah kuma duka bayan Allah to da aka faɗa haka kuma sai a ɗebe musu kauna sai Allah ya ce annabina amanu bi ayatina wa kanu muslimin shi ma an sake cire wasu a ciki kenan waɗanda ba su da bakin ciki ba su da tsoro a wannan ranar Allah ya ce alladina amanu bi ayatina ne wanda suka ba da gaskiya da ayoyinmu kenan ya shafi duk wani mumini na al'umma ba wai wannan al'umma kawai ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan da suka yi imani da annabi nuhu mu'minan da suka yi imani da annabi hud wanda suka yi imani da annabi talibu da annabi musa da annabi harun da annabi shu'aib duk wanda suka yi imani da wannan annabawa din sun shiga ciki domin allabina amanu bi na ta ce duk wanda suka gaskata da ayoyi har kuma mu'minai na wannan al'ummar Allah ya sanya mu cikin su wa kanu muslimina kuma suka kasance masu miƙa wuya ne ga Allah domin shine ma'anar addinin musulunci miƙa wuya ne ga Allah in an ce aslamta ai ka miƙa wuya shine Allah yake ce ma annabi Ibrahim in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin haka al-islam shine wato ake cewa total submission mana mika wuya ne na gaba ɗaya gaba ɗaya da biyayya shine ma'anar al-islam duk da yake wasu suna takaita shi ce musulunci yana nufin aminci ne da zaman lafiya ma'ana ne na musulunci amma a asalin ma'anarsa in an danganta tsakanin bawa da Allah shine miƙa wuya da biyayya cikakkiya kama ba da total allegiance ɗinka ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine al-islam da haka miƙa wuya gaba ɗaya duk abin da ya zo daga Allah ba da fata ɗaya shi sannan kuma kare da shi duk abin da ya zo daga Allah maɗaukakin sarki don haka annabina amanu bi ayatina wa kanu muslimina waɗanda suka ba da gaskiya da ayoyinmu kuma suka wato asalin kasance musulmi ne masu miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki to a lokacin ne duk wani wanda yake bai yi wannan ba zai ɗaya bai tsammani kuma duk wani wanda yake bin wani addini da ba addinin musulunci ba to a lokacin zai ɗaya bai tsammani dan Allah ya ce wa man ta bi gaibar islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al kafirin cewa duk wanda ya bibiyi wani addini wanda ba musulunci ba to ba za a karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin a ranar lahira kuma zai kasance cikin masu hasara da haka mu'minai da suka bada gaskiya da annabi Isa suna ansa sunan musulmi wanda suka bada gaskiya da suka yadda cewa bawan Allah ne annabin Allah haka na wanda suka bada gaskiya da annabi Musa suka gaskata da abin da ya zo musu da shi na at-taura na ayoyin Allah waɗannan su ma musulmi ne da haka an ce musulmi ba ana nufin musulmi na wannan al'umman ba ne kawai ana nufin duk wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah maɗaukakin sarki ya bada komai nashi ga Allah ya karɓa abin da Allah ya turo da shi ta hanyar manzanninsa wannan sunan shi musulmi wannan sunan shi musulmi ko a ina yake kuma ko a wani zamani yake Allah maɗaukakin sarki ya ce za a ci gaba da musu bishara za a ce udkhulul janna ku shiga gidan aljanna antum wa azwajukum da ku da matayenku amma fa matayen da suka yi imani dan mutum ya yi imani matan shi ba ta yi imani ba sai su raba hanya a ranar tashi alkiyama Da Allah ya ba mu misali Allah ya ce za Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ya ba da misalin mataye guda biyu matar annabi nuhu da matar annabi kanata tahta abdaini min ibadina salihain sun kasance suna karkashin bayi daga cikin bayinmu na kwarai waɗanda suke tsarkakakkun bayi ne amma fa ta huma sai suka haince su suka zamanto sun koye kafirci a zuciyarsu suna bayyana cewa suna tare da su a imani Allah ce falam yughni ya anhuma min Allah shay'an wa qila da nar ma'a ad-dakhilin kaga su ba sa sai aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta da haka azzauja din su ne waɗanda suka ba da gaskiya su ma kamar yadda Allah ya sake bayyanawa cewa wanda suka yi zalunci idan mazan ma sun yi zalunci mazajen matan ma sun yi zalunci ba su yi imani ba su ma za su shiga wuta tare da su Allah ya ce ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah amma da suka ba da gaskiya muminai ne mazajen muminai ne iyayen muminai ne ƴaƴan muminai ne sai dai sun sha bamban wajen aiki kila ubanka ya fi ka kyakkyawan aiki aikinka bai kai nashi ba ko kuma ɗan ya fi uban kyawawan ayyuka to sai Allah ya ya ba su wani bonus sai ɗaukaka su ya haɗa su da iyaye na amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay Allah ya wanda suka bada gaskiya kuma zuriyarsu suka yi aiki irin nasu suka bi irin tafarkinsu. su Allah ya ce alhaqna bihim dhurriyyatahum sai mu sadar da su da zuriyarsu wa ma alatnahum min amalihim min shay kuma ba mu rage ma kowa aikin sa ba domin ba abin da yake ba iyaye sha'awa yau a ce ya ga dan shi ya taso ya bi tafarkin da ya daura shi ba abin da yake ɗaga ma iyaye hankali tsakaninsu da 'ya'yansu ya taso ya ga cewa ɗan shi ya bar hanyar da yake so ya wannan shi ya fi ɗaga hankali yanzu irin iyaye da za su samu 'ya'yansu su taso su ɗaura su a kan tubali na tafarki na shiriya kaga 'ya'yan sun taso Allah ya musu albarka suna karatu har su taso su kasance tare da iyayen suna musu biyayya har su kai shekarun rauni 'ya'yan su tallafe su to ba abin da yake ma iyaye daɗi a duniya kamar ba wani uban da baya jin daɗi a cewa ga ɗan shi ya zama wani baya kyashi da wannan inda ya kace ɗanshi. to kuma ba iyayen da suka fi baƙin ciki da za a ce ƴaƴansu sun kaɗi ko sun lalace yanzu a ce ana cewa wani ne ai ɗanshi shi ne wannan ɗan sarawa su kan ɗanshi ne ɗan kaza to ko da a ce yana nuna cewa bai damu ba to a can in ya koma yana cike da bakin ciki a zuciya abin yana damun shi ko da ya fito cikin mutane shi wato ai na iya kai na shi ne yake to in ya koma can yana ta kai cinya za a yi dan shi zama haka to shi yasa yana daga cikin farin ciki a ce Allah ya hada iyaye da su cikin aljanna wannan ba abin da ya kai wannan farin ciki a ce ga ka aljanna ga ka kuma duk suna tare da kai. to wannan yana faranta ma iyaye da shi so shine Allah madaukakin sarki yace udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbaruna za a dinga girmama ku kuma kuna cikin farin ciki domin ba farin cikin da ya wuce wannan ba fada uba ina so dan shi tarayya da shi abubuwa da yawa wasu iyaye idan masu wadata ne za ka samu idan da zai gina gida to yana tunanin ya gina ma dan shi gida dan ya kasance kusa da shi ba ya so dan shi ya rabu da shi da yawa akwai iyaye da za ka ga ba sa so yayin su samu da ka ta haka suka gina gidaje zai ce a wannan duk su wannan yana waje kaza wannan yana ba sa so su yi nisa da su to haka ne a ranar tashin kiya ba wanda zai so a ce na ya yi nisa da shi da haka za a dinga musu wannan albishir kuma yi tsafo alaihim bi sihafin min zahabin wa akwabin daga cikin ni'ima da girmamawa da za a musu a cikin gidan aljanna za a dinga kewaya su wasu yayaye ne wasu ƙananan yara da Allah maɗaukakin sarki ya tanade su don hidima ga 'yan aljanna za su dinga kewaya su hafin da wasu tasoshi an san tasa ko ko a kusai abinda ake sa abinci a ciki amma na zinari yanzu an ce mutum ya taɓa ganin tasa ta zinari bai taɓa gani ba sai dai yin wata ake mata kamar tenti ya yi haka a yi ado da ita amma ta zinari kasa ta zinari a ciki za a sa abinci ga wannan girmamawa ta kai girmamawa saka za a sa tasa ta zinari da azurfa haka nan da kofuna kofuna da ake shan ruwa da shi ne wanda za ka ga ƙasan shi ya tsuke ɗin nan saman ya yi faɗi iman kofi dai da ake amfani da shi ne wannan akuwa ma'ana za su dinga kewaya su da wannan tasoshi na zinari da kuma azurfa suna ba su abinci a ciki wa fi hama ta shahihil anfus wa talazzul a'yi duk wani abu da zai sa zuciya ta ji dadi akwai shashi a aljanna duk wani abu da zai sa ta yi dadi yana cikin aljanna haka nan duk abin da zuciya take aunarsa za ta samu a cikin aljanna wa talabbul a'yun kuma abin da zai dinga sa ido tana samun jin daɗi to duk wannan akwai shi a gidan aljanna saka ka gama tunanin duk wani abu da kake so ka samu na jin daɗi in baka samu ba a duniya an kai aikin kwarai za ka samu a rayuwa don wani abin za ka yi ta tunanin shi amma ba ka same shi a duniya Ke ce ina ma a ce zan samu kaza a zan samu kaza zan samu gida irin nawa ne zan samu abu kaza irin nawa ne zan samu tufafi irin na suwa ne to in baka samu a duniya ba to kai aiki na kwarai za ka samu a cikin gidan aljanna da Allah yana cewa da za an bi makanu ya amalu sakamako ne na abin da kuke aikatawa Allah zai ba bal abin da za ka samu a lahira ya fi na waɗannan da suke da shi a duniya yanzu a duniya mutane suke da tasa ta zinari sai dai sarƙa ta zinari amma a ce kwanuka a gidan na zinari ne ko fita na zinari ne abin da za a zauna a kai na zinari ne duk wannan abubuwan na zinari zinari shine gold ba yanzu ga ganin an samu kwayar gold guda ɗaya na ta fafata a kai shi ana ta faɗa a kai ana ganin wani abu ne to a lahira duka abin da za a musu kenan wa an ha tsari nuna kuma za a musu albishir a ce to ku zauna ku dawwama a ciki ba fita har abada duk wanda ya shiga aljanna ba yi da fita har abada ba a taba kira dan aljanna cikin aljanna wannan yana nuna yalwar rahamar Allah dan wuta ne in ya shiga akwai yiwuwar zai iya fita akwai wanda za su iya fitowa amma aljanna kai shiga ba fita wuta kuma za a kai wani lokaci da wasu za su fita daga cikinta kafin a kai lokacin da ita ma ba fita Allah ya sani dan za a kai lokacin da babu kowa da ba abin da ya rage Allah zai yi hukunce ce to shikenan yan wuta wuta yan aljanna aljanna mutuwar ma da ake gudunta ake tsoronta ana ganin a'a ana tsoron kar a mutu yau shine a biya gwada mishi bifin shi ya zama bai can sama ba saboda baya so ya mutu a shine a biya gwada mishi sigan shi ya abin nan saboda yana ganin in ya ci gaba da abin nan zai mutu ko a ce barcin kaza barcin za dan to za a zo ran da babu mutuwar ba a tsoron Allah zai zo da ita a sura na dabba za a yanka ta a yi kiran yan wuta da yan aljanna ce ne yawan na ce mutuwa dabba ba wanda ba zai tanta ba duk wanda ya ɗanɗana mutuwa san me mutuwa mu ma din da ba mu yi ba kuma za mu yi ta mun san menene tunda muna gani ana mutuwa za ka tsaya a gaban mutum mutum ka san shi ya san ka ila ka fi kowa shakuwa da shi kana ji kana gani kana kansa ba zai iya komai ba to ita ce mutuwa ba abin da za ka mishi ya iya motsa kuma ga shi nan shi ɗin ne ba wai wancan da shi aka yi ba Allah ya cire abu to za a zo da mutuwa ita ma haka za a mata za ce to ku kalle ta za a yanka ta kamar yadda ake yanka rawa ce to daga yau fa babu ita ta kare bayan an gama tsane wanda za a tsane su daga wuta cikin rahaman Allah ƙarshen wanda tsane shi daga wuta mutum ne da shi bai taɓa yin wani aiki na alkhairi ba amma yana da wani burbushin imani a zuciyarsa yana da alama na imani a zuciyarsa shine za a cire shi a wutar gaba ɗaya an rage duk wanda suke ciki babu imani kafirci ne su to Allah zai ce su dawwama ci dole ma su dawwama ci to aljanna za a ce an tun biha khalidun to an ce a dawwama a cikin magana ta kare ba ranar fita Ta ga kar mutum ya yi tsammani an shiga aljanna za a fita ba a fita a cikin ta kuma ba ta karewa ba ta karewa haka Allah ya hukunta Allah ya sanya mu a wannan gida Allah ya ce wa tilkan janna lallai wannan abin da ake faɗa wannan gida na aljanna allati uritumuha za a dinga gaya ma mu'minan ne da suke ciki wacce aka gadar muku da ita ba a taba ba mutum gado an kwace an gadar muku da ita kun zama ku ne magadanta kun zama ku ne magadan aljannan saboda haka an gadar muku da aljanna uritumuha me yasa aka gadar muku da ita shine yace bima kuntum ta'maluna sakamakon abin da kuke aikatawa na aiki don haka idan mutum bai yi aiki na kwarai ba to san cewa ba zai samu wannan sakamako ba Allah ya ce kuma za a sake ce musu lafin fiha fakihatun kathiratun kuna da kayan marmari ababen marmari kathiratun Allah ya ce da yawa duk abin da Allah ya ce da yawa ne yawa kathira aka ce da haka ba a iyakance ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka taba ji da wanda ba mu taba jin sa ba yanzu akwai abun marmarin da wanda bai taba ganin shi ba musamman a wasu kasashe za ka je ka ga wata kasa suna da wani abu mu ba mu san shi ba kamar yadda mu muna da wani abu wani bai san shi ba saboda haka na aljanna kuma babu ma wanda ya san shi kayan marmari ne daban-daban daban-daban daban da ba su da iyaka wanda min hata akuluna daga ciki za ku dinga ci ya zo cikin wata hadisai inda yake wasu su suna da rauni amma da an tattara su hadisai ne masu yawa abinda suka kunta yana ba da ma'ana cewa wanda yake cikin gidan aljanna za a zo mishi da launi-launi na abinci da abin sha fiye da 700 kuma kowanne sai ya ɗanɗana daga ciki sannan kowanne test din shi ya sha bamban da ɗayan kuma yadda ya ji test din na farko haka zai ji na ƙarshen ba zai manta da wani ba yanzu ga an tara ma abinci faranti guda goma in ka ji wannan test din ka manta ka ci wani ya tafi yadda wancan to na aljanna ba aka bane ɗayan baya tafi yadda ɗayan test din da ka jin nan haka za ka yi ta ji ka yi ta ji wannan ka ji wannan ka ji duk wanda ya kalla in ka kai na ƙarshen ba ba zai manta da kai na farkon haka wani ya riga ya wani irin abinci haka ka mushi wani ya manta da wancan to na aljanna ba haka ba kuma haka mutum zai yi ta ci kuma ba wai ci na yunwa ba ba duniya ne ake cin abinci don yunwa aljanna ana cin abinci don ni'ima don gode ma ni'imar Allah ma ba wai don ana jin yunwa ba kuma an ce cikin aljanna babu yunwa babu kishirwa babu mutum ya ce yana jin fitsari yaman ko zai je bayan gida duka babu wannan to me yasa ake cin abincin ni'ima ne Allah ne kawai ya nikinta bayansa da wani da aka ba wai ana cin abinci don yin ba inda a ce gidan aljanna ana cin abinci don yin ne ila annaba adam alaihi salam da da ya sha abin nan din abin nan a gidan aljanna kuma Allah ya nuna musu wata bishiya ya ce karye ci to kaɓe ya nuna cewa ai bishiya ba za ta kotar da shi ba amma shi na so ya ji taste ne shi ya kawata masa sai ya ji wannan taste ɗin cewa in ya ci bishiyar zai zama daga cikin masu dawwama to dan adam a ɗabi'arsa a necan dan adam shi ba ya san mutuwa tunda shaidan ya biyo masa ta wannan hanyar in ka ci bishiyar nan cewa za ka dawwama a gidan aljanna ba za ka taɓa fita ba shi kuma shi ke na biya mace ɗan ya ce to zai sai ya da shi ya ciyar da shi to don haka duk abin da yake na kayan marmari akwai shi a gidan aljanna kuma ba za a hana mutum ba ba abin da za a hana mutum a cikin wannan gida Allah ya sanya mu a ciki to Allah madaukakin sarki ya ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun wannan shine tabi'ar Qur'ani yanzu an gama karkatar da zukatan mu cikin abin da yake na dadi ne ko da biyayya ga Allah da sakamako to za a koma bangare ne na tsoratarwa kamar duk inda aka ce akwai wani tsari ne ko akwai makaranta misali ko akwai ma'aikata duk za a ce idan ka yi abu kaza kana da kaza an ka saba kuma kana da kaza to haka ne al'amarin Allah za a ce in ka yi biyayya kaza kana da kaza wanda ya saba kuma su ga abin da zai biyo ba kuma hanya ce ta kwadaitarwa da tsoratarwa in ka ba hanyar na kwarai to ga sakamakon da za ka samu in ka ba hanyar ba na kwarai ba kuma ga abin da zai biyo baya to sai Allah da ya gama ba da labarin al wanda muna fatan Allah ya sanya mu a cikin su sai ce innal mujrimina lallai waɗanda suke masu laifuffuka su ne almujrimun masu saba ma Allah masu shirka da Allah masu saba ma annabawan Allah masu kinyin biyayya ga Allah masu saba ma iyayensu masu aikata saban Allah su ne almujrimina Allah ya ce su kuma fi azabi jahannama suna cikin azaba ta jahannama su ma khalidun su ma masu dawama da haka wuta dawama aljanna dawama Allah ya ce la yufattaru anhu ba za a taba ma'ana tsagaita musu ba ba za a taba takaita musu azaba na yi yufatta ba a taba daga musu kaba daga azaba kullum azaba karuwa take yi wa ni fihi suna kuma suna cikin sai riga sun tsere tsammani suna cikin azaba kuma azaba sun tsere tsammani yanzu don mutumin da yake rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani aka kai shi asibiti ya ce a kai shi asibiti ne tsammanin sa zai samu sauki to dan wuta yana cikin azaba ba alamar sauki baya tsammanin zai samu sauki saboda inda da akwai alamar sauki an kai mutum asibiti kila idan da zazzabin shi temperature din shi ya kai arba'in haka washe gari ya ji an dan mishi allolai aka sa waye zai sauke da ashirin da wani abu to su za su kullum daɗa hawa yake kullum temperature din hawa yake to dan ɗan temperature yana hawa kullum ba tsammanin akwai sauki yake ke guda da shi gida shi ga wannan asibitin ba zuriya ce to haka ne ba mun fi ne su suna nan sun ɗebe tsammani sun ɗebe ƙauna ta cewa akwai mama amma duk da haka kuma za su nemo wata mafita Allah ya ce wa ba zalamna mu Allah bai zalunci Allah ya ce mu ba mu zalunce su ba da ake musu wannan azabar domin Allah bai zalunta bayinsa walakin kano huma zalimi su ne suka zalunci kawunan ya zaɗi abin da mutum ya same shi shi ya zalunci kanshi wannan banda abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masu samun bawa abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya ce abu kaza ka bashi laifi ne kuma wanda ya aikata shi abu kaza ne a kansa sai mutum ya aikata kawai ya zalunci kansa amma abubuwa na kaddara da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai samu bawa misali na rayuwa da mutuwa wannan ba mutum ya jawo ma kansa ba abu ne da Allah ya hukunta ma bawansa zai same ka ko misali mutum ya samu hatsari wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya kaddara to amma yanzu misali mutumin da ya saba iyayensa ya ki kyautata ma iyayensa kai shi ma Allah ya jarabe shi da ƴaƴa marasa biyayya Allah ya zalunce shi me wa ya jawo maka kansa shi ya jawo maka kansa wannan ne shi ya jawo maka kansa dan da yayi biyayya ga iyayensa to lalle Allah shi ya alƙawarin sa sai ya mushi kyakkyawan sakamako ya samu wanda shi ma za su mata dan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan babu abin da ya wuce na kyakkyawan aiki sakamako a kyautata ma da abin da kai kyakkyawan an mutum ya yi kyakkyawan abu to sai ya ga kyakkyawan sakamako man amila salihan fa linafsi wa man asaa fa alayhi duk wanda yake kyawun aiki kansa yama wanda ya mummuna ma kansa yama kuma wasu tun a duniya suke ganin wannan sakamako ne wanda za ka ga kyakkyawan aiki da mutum zai yi guda ɗaya to tun a duniya nan Allah zai saka masa ya dinga ganin tasirin wannan kyakkyawan aiki wani kuma mummunan aikin da zai yi a duniya to tun a duniya zai dinga ganin wato effect na wannan mummunan abin da ya aika kuma yana nan da yawa wanda aka samu mabarnaci ne ya yi barna a nan ya yi wannan ya ci kaza ya yi kaza ya aikata kaza duk abin da ya taba zai ga Allah ya cire mishi albarka sai ka gaba a je ko ina ba ya tagayyara ma'ana duk ya fita a cikin hayyacinsa in ka gan shi ba za ka ɗauka cewa shi ɗin bai saboda ne saboda ya riga ya ɓata ya ɓata tafiyar in Allah ya taimake shi wanda ya zama so mai hankali ne sai ya ci gaba sai ya yi tuba ya yi nadama a kan abin da ya a baya to sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya kyautata masa gabansa Allah ya ce wa man taba wa amana wa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat sai dai wanda ya tuba sannan ya yi aiki aiki na kwarai to Allah ya ce waɗannan Allah zai musanya musu muna munanan ayyukansu da kyawawa abin ma da suka yi mummuna sai Allah ya canja shi ya ce kyakkyawa ne ya ba su lada ba mu yin wannan sai Allah dan haka Allah maɗaukakin sarki ya ce su suka zalunci kawunan su domin inna Allah la yazlimu nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu haka Allah ya ce ya ku bayina na haramta zalunci a kaina Allah bai zalunci kuma na sanya kowa a tsakanin ku zalunci haramun ne da ka kada ku yi zalunci zalunci kowane iri sawa'un zalunci ne cikin bautar Allah ka dauki wani abu na haƙƙin Allah ne ka sama wani dan zalunci ne shine mafi girman zalunci ko zalunci ne na tsakaninka da bayin Allah ko zalunci na tsakaninka da karan kanka ma wasu mutane suna zaluntar kansu zai kai kanshi cikin wa'azi zai dauko abin da zai cutar da kan zai sanya maka wannan zalunta sai to duk wannan nau'i na zalunci Allah ya hada to idan suka ɗeba tsammani suka ɗeba tsammani can kuma irin ɗabi'a ta ɗan adam zai ce bari zai kwankwasa ko zai samu sai su yi kiran mala'ikun Allah wana dau sai su yi kira su ce ya maliku maliku shine wanda yake kulawa da wutar jahannama duk wani wanda yake karkashin wutar jahannama ma'ana na mala'iku a ƙarƙashin maliku ya shi maliku mala'ika ne kuma aka Allah ya sanya mishi suna malik ya sa wasu malamai suke ganin shamar kauce ma wannan sa wannan suna a sa ma mutum suna malik duk da yake ga dai imamu malik sunan shi kenan malik ibn anas amma su malamai suna kyamatar haka saboda sunan suna ne na mala'ika na azaba mala'ika na azabu shi tun da Allah ya halice shi bai taba dariya ba bai taba dariya ba tun da Allah ya halice don bai ga abin dariya ba fuskar shi kullum haka take shi yasa daren da aka yi tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi har ya zama kaman ya ga kuffar shi ma'ana ta tsoratarwa ne ya tambayi mala'ika ya ce waye wani da ya ga alamunsa ya ce wannan shine shi shine wanda ke kulawa da wutar jahannama tun da allah ya halicci wutar jihar jahannama ya sa shi a kai bai taba dariya ba ne mala'ika da yake kulawa da wuta gaba ɗayanta to don haka sun yi kamun kafa da maliku suna neman ya neman mutu ceto a wajen allah suka ce ya maliku da ya tsaye alaina rambuka wannan azabar da mahalicinmu mu Allah mahalicinka Allah yake mana ka isa haka a sauƙaƙa mana in an ce ne ya fi kamar ka ba ne a ƙarar da ita ta ƙari ala innakum makithun dama shi ba da ba fara ya ce ko masu dawama ne a cikin ta ta haka dai ma ba su amsa mai daɗi ba wasu ma malaman fili suna cewa daga lokacin da suka tambaye shi kafin ya wayo da ya ba su amsa sai ya shekara kuma amsa ma mara daɗi dan ya ce inna kun makifun ai ko amsa mai daɗi za ta ji amsa mai daɗi ya ce inna kun makifun ko masu dawwama ne a cikinta ba magana fita da haka ba ma sai an je wajen Allah ba shi yana gaya muku ga abin da yake a nan mana Allah ya sanar da shi to kaga daga nan ba ma maganar wani sake koma a nuna na ƙarji ina kun bilhak wasu ce malik ne zai ci gaba da musu wannan magana zai ce haƙiƙa mun zo muku da addini na gaskiya mun aiko muku da manzanni mun zo muku da manzanni wasu da ce a'a Allah ne yake gaya musu walakin na aksarakum lil haqqi karihun amma da yawan ku sun kasance masu kyamar gaskiya ne ba sa so. a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da risala suka kyamace shi suka ƙi shi suka ƙi abin da ya zo da shi kuma sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne sun san gaskiya ne fir'auna ya san cewa abin da annabi musa ya zo da shi gaskiya ne ba ma shi ya ki ya kyamace shi ya sa duk wanda ya ki gaskiya to ba zai ga kyakkyawan sakamako ba kuma gaskiya kun da a ce daga ina ta fito wani yana yana yana lissafi sai ya dinga ganin to ai wani bai sai ga mun gaskiya ba ko wani yana magana ce to wani wani ai bai sai ga mun ba inda gaskiya ce ko daga ina ta fito ka tambaye ta gaskiya ko daga shedan ta fito ana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi gaya ba Abu Hurairah yake sadaqaka wa huwa kabu lokacin da aka ba Abu Hurairah ajiyar rumbu-rumbu na kayayyaki da ake ajiyar na abinci ya ce ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam na lura rumbun nan kamar yana raguwa kullum ana diban wani abu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai dako ka yi dako ka sa tarko ka kafa za ka ga mai ɗiba abincin ranar kuwa abu wadanda yana nan sai ga wani mutum ya zo ya ne, bayan an yi bacci dare ya ratsa sai ya shiga sai ya ɗebo abinci sai abu wadanda ya kama shi ce yau na kama kai ne wanda kake mana sata a wajen nan ni kuma ni aka ba a kulawa da wannan abu sai ya ce masa ya yi kamar tsoho ne ya ce wallahi iyalai ne damuwa ne ba yadda na iya shi ɗan gwazo na ɗiba abincin nan ba za su mutu da yamma abu huraira radiyallahu anhu sahabi ne mai imani mumini ne ganin kowa ma haka yake dan shi mumini zuciya shi faraji duk yanda ya haɗu da wani yanzu mutum ne zai tashi ya gaya ma wallahi ya fito daga kaza ne matafiyi ne zai je kaza zai yi waye kudin mota ya kare masa wallahi wani momi ya ce sai sai sautayin shekara kuma ba abin mamaki ba ne bai san zai haɗu da kai a masallacin tasha ba sai ka ganshi a masallacin tasha ma yana yin wannan bayanin ko ya zo da wani bayani da ba to abu guda ne ya ɗauke shi da zuciya ɗaya ya tausaya masa to tunda ya ce ga iyalai kan ai magana ta kare ya ce to zan kyale ka ka ga amana a ba amma kar ka kara dan ka kara ba zan kyale ka washe gari ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce zai dawo dan ya yi ma zai dawo ana haka kuwa sai sake dawo sake kama shi ce ba jiya ba haka muka yi da kai ba yace abin ya ya fartara a san adam da hujja ce na je na buga na buga na ga ba nan din na dawo zan samu ba amma na ma alƙawari da yau ba zan dawo ba manzo Allah ya ce musu zai dawo ya sake ba shi labari tunda shi yanzu custodian ne amana aka ba shi duk abin da ya faru sai ya kai mishi progress report cewa ga abin da ake ci ya daina mutunci ya tafiya ne da tsari tunda amana aka ba shi to sai ya ji ya kai menene abin da yake nan mutumin nan fa ya sake dawo to na uku ne kada ya kama shi ya ce yau kan ta yi na ƙarshe dan daga yau din nan ba inda ba yadda za a yi na ba da ko menene za ka yi yau dina kai ko zama kwajen matsala ya gama magiyar shi da komai abu zai yi nuna ba zai kyale shi ba zai ce to ba zan gaya ma abu ɗaya. ka yi haƙuri na gaya ma abin nan ka kyale ya ce menene ya ce abin da zan gaya ma duk wanda ka zo za ka kwanta duk wanda za ka kwanta akwai wata aya a cikin alkur'ani sunanta ayatul kursi ka karanta ta duk inda shedan ya kai da shaidanci ba zai kusance ka yace ka karanta ba ko zai da ce to shi kenan tun da kamiya biya amma zan ne kuma daga ranar bai kara dawa ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yau fa ga yanda muka yi da mutum ya ce to gaskiya ya gaya amma maka ya ce. kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kore abin da ya faɗa na gaskiya shine duk mutumin da ya karanta ayatul kursi in zai kwanta to babu wani shaitan da zai iya zuwa ya tsare shi ko amma wani tsafi ko wani sihiri sai zai zai gama yawon shedan ba zai same ka Allah ya tsare kada wannan aya ta littafin shi alqur'ani tsari ne kuma waraka ayatul kursi mun ne muke karanta Allah sai mutum ya manta shi shedan ne shi zai da sake mantar da kai ka zo ka kwanta kana kokarin ka daga ayatul kursi sai ka ji kilik wani message ya shigo sai ka ɗauka alert ne ka manta da aikin ko gaba daya ko sai ka ji wani ringin to ya shigo wani yana kiran ka zai ga wani kaya ne na kasuwa za ka karba to ayatul kursi ta tafi ke nan da nan to shekan gaba ɗaya sai sai ɗauke ma tunanin ka haka za ka yi tana wake alwala yanzu ba ta ɗaukar minti biyu za a yi sallah to in mutum yana so ya yi alwala ya kwanta sai ka zo ka shiga ɗakin kenan sai wani tunani ya zo ma kamar ta ma za ka yi alwala sai ka ga ka tashi ka je ka ɗau huta ka yi alwalan wahala ne amma ka tashi ka je ka kunna remote ka dawo ka askar ka ga wani program ba ya baka wahala ko mini santa amma alwala da za ka tashi ka yi da huta ya ka ga da wahala sai ka ji jikinka ya mutu kana jin wani kasala a a bari na bari zuwa an jima kafin nan dare ya ƙare kana nan kana nan kana nan har ce zai dauke ka kai baka yi alwalar ba kai baka yi ayatul kursi din ba kai baka nemi tsarin Allah dan haka duk lokacin kana kwanta kana kwanta ka fara mafarki na razana ya fara fito ma ne ya wanka sama goma saboda haka ana karban gaskiya ko daga shedan da shi shedan ne ya faɗi magana amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karyata abin da yace sadaka ka gaskiya ga ma kan wani da haka ita gaskiya duk inda ta fito ka tafi ta wani zai ce to ai wannan wannan wannan karani ne ko kuma a wannan ai bai kai ni ba ya za a iya gaya mu in dai gaskiya ce ka karbe ta ba ka la'akari daga ina ta fito kana la'akari da ita kanta ne ba wai sos ɗin kake zuwa ita gaskiyar kake kallo kana kallon gaskiyar ne don haka su rashin karɓar gaskiyar da kyamar gaskiyar shine abin da ya kai su zuwa cikin wannan asara Allah ya ce am abramu amran fa inna muhrimun am dinnan ma'anarta ai bal. lallai al'amarin shi ne sun kulla wani makirci ne don haka mu kuma mubrimun za mu warware makircin da suka kulla ne makircin da suka kulla ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a darun nadwa lokacin da suka gaji da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kawai a zo a yi final decision za a yi final decision ai mutumin nan kawai a samu mafita guda daya solution kawai a gama da shi wasu suka ce abinda za a yi a kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kulle shi wasu ka ce an an kulle shi akwai danginsa suna da yawa ba za su yarda ba za a yi ta faɗa tunda yana da yan uwa yana da dangi wannan dangin nasa da kabilar da yake cikinsu da gidansu ya za a yi suna ji suna gani a kulle shi ba za su yarda ba haka an kulle shi a maka ma wannan ɓata lokaci wasu ka ce a'a abin da za a yi a kore shi a garin wasu ka ce in kun kore shi a garin garin da zai je mutanen za su bi shi zai ci gaba da kiran mutane sai shaidan ya fito a sura kuma a wannan lokacin ya sake fito musu a surar wani mutum da suka san shi kuma a halin ba mutumin ba ne sai ya ce shi yana da shawara guda daya a kashe shi da in baka kashe shi ba baka yi komai shi kai ne ganin ana kashe masu da'awa wannan hanyar shaidan ci dan mai da'awa kuma ko ka kashe mai da'awa ma da'awa ba za ta kare ba a irin marigayi malam ja'afar su malam albani da sauran a duk kashe su aka yi amma kashe sun ya hana a yada suna ne karatun ba zai tsaya ba ko ka kashe shi masu yada za su gaba da aikin dama wani yana ajiyewa ne wani ya dauka saboda haka duniyar kamar transit ne ka je ka ajiye wani anan ya ajiye wani jirgin zai sake dauka ya ci gaba da tafiya ba ka sai ce a kashe shi suka ce eh wannan shawara ce amma wa zai kashe shi <laughs> wannan kuma wata matsala ce wa zai kashe shi in an ce abu jahal ya kashe shi to in abu jahal ya fito ya kashe manzalar an san shi ne saboda haka an san shi ya kashe shi za a iya tunka da shi a kashe ya ce to shawara sun da ku sani ba ku duba manya-manyan ƙabilu a cikin garin a cikin gidan ko a cikin garin marka kowace ƙabila ku ɗauko mutum ɗaya ne zai zama representative na wannan ƙabila sai a ba su makamai sun suka je sai su same shi sai su kashe shi kisa mutum ɗaya don haka idan dangin shi sun fito suka ce "Wa ya kashe shi kaga shi kenan jinin shi ya watsa kabilu sai dai a faɗa da kowa da kowa don haka a lokacin kuma ba za su iya faɗa da kowa da kowa ba da safura kaga ba za su ce banu makzum bane suka kashe shi ko ba za su ce a'a banu umayya bane suka kashe shi ko banu wa a'a dukkanmu ne muka kashe shi don haka sai dai za a kashe mu dukkanmu suka ce lallai ba mu taɓa ganin ra'ayi irin wannan to wannan shine makincin da suka kunna Allah ya am abran Muhammad sun kunna makincin Allah ya warware shine Allah ya ba mu labari cikin suratul anfal wa id yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka shine ko su kashe ka ko su daure ka ko kuma su fitar da kai Allah ya ce wa na wa yanfurunna suna makinci Allah na walwalewa bai Allah yana makinci suna makinci Allah yana walwala makircin da suke ai sun je za su kashe shi din ai sun yi kamar wannan fulatin da aka tafi akan fulatin aka tafi sai za mu tafi plan B ba Allah ya toshe kwakwalwar su Allah ya walwala abin da za su suna tsaye a kofar gidan suna jira har suna leƙawa suna ganin shi a kwance akan shimfiɗa suna jira kawai kamiyayi ne da za a kashe shi ashe ta fi na Allah ne ba na su bane suna nan suna nan suna nan ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa cewa ya fita ya bar tsari sai ya kira Aliyu dan Abi Talib ya ce zo farka a fitar ma'ana zai ba da rayuwarsa don wannan shine ma'ana alƙawari na mumini ma'ana za ka iya ba da rayuwarka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya shiga barwan ya kwanta da shimfiɗar da mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin ikon Allah suna kofar ya wuce a gaban su yana karanta alqur'ani har ya zuba musu kaza akai ya wuce ya wuce suna nan suna jira wai zai wuce sai can bayan sai suka fara jin taron zakaru me yake nunawa alama gari ya waye sai wasu a kai suka ce kai mutumin da gari fa ya waye gara ne abin nan ko da suka buga kofar suka shiga su bude sai suka ga aliyu dan abi talib sai kuma mamaki ya kama su to ai baki suka zo kashewa ba to kaga duk dai warware makircin da Allah ya in haka ya shi din za su ta kashe shi to tun da kai kayi abin nan din to kai zakirba za mu kai to sai Allah ya hana su wannan Allah ya warware makirci sai da ya kwana uku fa a maka amma ba su iya sanin yana maka ba ya shiga cikin kogo kwanansa uku suka zo har bakin kogon suka tsaya a yi wannan shawara a ce a'a yana nan a'a nan ne inda ya tsaya a'a daga nan ba a san menene ba kwanan shi uku kafin ya zo ya fita a gari don haka sun yi makinci allah ya waro shi yasa allah ya ce wala ya hibul masaru sayyibu illa bi ahli duk mummunan makinci yana koma kan wanda yi shi yasa don wani ya ma wani makirci wallahi ba zai same shi ba sai abin da Allah ya rubuta masa kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kai dai abin da zaka yi kai tawakkali kuma ka rike hanyoyi na neman tsari da Allah shine ka kiyaye dokokin da Allah ya daura ma duk wanda ya kiyaye Allah Allah ya kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihfazillaha yahfazka ka tsare Allah Allah zai tsare ka fallahu khairul hafira Allah shi ne mafi alkhairin masu tsarewa duk wanda ya tsare Allah sai Allah ya tsare annabi Yusuf ka duba a rijiya aka jefa shi amma Allah sai da ya tsare aka siyar da shi wani an siyar da shi an tafi da shi wani gari aka tafi da shi wani garin an manta da shi Allah sai ya ɗaukaka shi wannan tsari ne na Allah fallahu khairun hadira ai Allah shine mai tsara bayinka. kaga Allah ya tsare ka ba abin da zai same ka kuma abin da zai sa ka samu tsarin Allah shine in ka kiyaye dokokin Allah duk inda Allah ya ce yana son ka za a same ka a wajen duk abin da aka ce Allah bai so kar a same ka a wajen da haka sallolin jam'i din nan ka tsare su ibada ka ta azumi din nan ka tsare ta haƙoƙin mutane ka tsare su kar ka kuskura ka ce ka fada cikin haƙƙin mutane domin baka san wanda haƙƙin shi zai hau wuyarsa ba a da'awatar mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunce shi fa innahu laysa baina wa baina Allah hijab ba ta da shamaki tsakaninta da Allah yana yi za ta tafi kuma Allah sai ya amsa Allah ya ce wallahi duk wanda aka zalunce shi ya roƙe ni ya kai kukansa sai na taimake shi ko da zuwa wani lokaci ne ko da ba a tafi mutane nawa aka zalunce su Allah ya saka musu suna nan da yawa a zalunce shi da wanda ya zalunci da wanda aka zalunta suna nan sai ce to gashi Allah ya kawo ni lokaci gashi mun gani saboda haka idan mutum ya tsare Allah Allah zai tsare shi yace am abramu amran fa inna mubrimun ai sun kulla wani al'amari ne na makirci mu kuma mun warware makirci am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah yace shin suna tsammanin ba ma jin abin da suke yi ne a boye wanda suke koyewa su yi annajuwa shine mutane su yi kuskus a tsakaninsu su koye magana ba wa ai da suka yi wannan taron a darin naduwa duk mutanen maka ba san yi ba su elis din ne kawai suka ce mu gama da shi ba a yi shawara da kuwa ba a tsakaninsu suka yi Allah ya ce bala lallai al'amarin ba haka bane yadda suke tsammani wa rusuluna ladaihim yaktubu ai manzannin mu suna nan suna rubuta duk abin da suke kuma sai an fito musu da shi a littafin don haka dan an je ina ne an je mitin a ina ne sai cikin dare a ce an sa wani mitin za a yi dan a yi kaza dan a juya kaza dan a yi waye duk wannan ba zai ba zai amfanar ba in lokacin karewan abu yayi dole zai kare lokacin karewan abu yayi zai kare yanzu wata kafa da ake shigo da makamai ake kawo mai duguri yau ba Allah ya rusa ta ba ko in ka fara karanta tarihin wannan kabar ta ji barnar da aka yi kafin ma a hau mulkin a yi mulkin a kare ko bai kare ba inda wasu ban ji labari dole sai ka zama ɗin kwanan kana sanin mai yake gudana a doron kasa wasu an biya musu suna wannan shugaban wanda gaban su faduwa yi mutanen da aka tarwatsa sa lokacin da aka yi juyin mulki kafin ya hau wannan shugabanci allah ka sai ya sani sai da aka wajen wata tara ana fafata ana yaki kuma ya hau ya zauna ya zauna tsaron yau gashi ya bata ila ana shekara shekaran jiya bai san zai ba ku kujerar nan ba bai san zai bari ba kaga rayuwa ke nan fa duniya ke nan ai duniyan nan tun da har mutum yana da lokacin da ya shigo ka to yana da lokacin da zai inda ake ba lokacin da ka shigo ne zai a cikin wasan ranar fita amma tun da kowa yana da lokacinsa to yana da lokacin da zai kashi haka nan shugabanci da kujera tun da kana da lokacin da ka hau to dole akwai lokacin da za ka kai ita haka rayuwa ta ce haka duk abin da mutum yake shi ya sa ya daure ya yi tsakanin shi da Allah kuma ya dinga yi yana littafin cewa kar yau idan Allah ya tsara mutum ya ce Wani yana neman haƙƙinka a wajenka ya za ya za ka yi da shi saboda haka mu tsare tsakaninmu da Allah mu kyautata alaƙar mu tsakaninmu da Allah sai Allah ya tsare mu sai Allah ya kyautata mana Ga haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana karshen mu Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan wannan addini Allah madaukakin sarki wannan wata da muke cikin sa Allah ya sanya mana albarkar sa kwanakin mu suna ta tafiya suna karewa muna cewa azumi ya tafi amma kwanakin mu ne suke tafiya da haka muna roƙa Allah madaukakin sarki duk inda zai wuce abinda muka yi na alkhairi Allah ya rubuta mana shi abinda muka yi na kuskure Allah ya shafe mana shi abinda kuma za mu riska na gaban Allah ya rubuta mana Allah ya sa mu riske abinda yake alkhairi muna roƙa Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan muna roƙa Allah madaukakin sarki masu jinya a cikin mu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya tsara hanyoyin su ɗan kasuwan mu Allah ya tsare musu kasuwancinsu masu yara Allah makaukakin sarki a albarkace su ya tsare su daga fitinu na wannan zamani masu fama da jaraba muna roƙon Allah makaukakin sarki ya sauƙaƙa musu Allah ya ba su sakamako wanda yake mai kyau muna roƙon Allah makaukakin sarki wannan ƙasa tamu ya albarkace ta wannan alama da muke ganin Allah madaukakin sarki ya fara saukan mana da rahamarsa Allah ya dorar da ita Allah ya dorar da ita Allah ya shayar da mu daga gare shi Allah ya shayar da mu shayarwa ba wacce take mai cutarwa ba Allah ya shayar da mu shayarwa wacce take mai tsirarwa wacce take mai amfanarwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai rahamarsa duk inda bayinsa suke muna roƙon Allah madaukakin sarki yantawa da ake a wannan goma na farko Allah ya sanya muna cikin wanda aka yanta su Allah ya sanya mu cikin wanda aka gafarta mu. Allah ya sanya mu cikin waɗanda aka karɓi ibadunsu Allah ya sanya mu cikin waɗanda aka rubuta cewa ba ƙarshen azumin su ba na muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya kyautata mana ƙarshen mu magabatanmu na kwarai Allah gafarta musu Allah kuma ya daura mu akan tafarkin su ina ruwa Allah madaukakin zarfi in ya karbi in ya karbi rayuwar mu karbe mu cikin imani ya karbe mu cikin rahama ina roƙon Allah madaukakin zarfi amsa mana addu'o'in mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لك يا رب العالمين اللهم شفعنا بالقرآن اللهم شفعنا بالقرآن اللهم شفعنا بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا عتبتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشية ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دين ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم إنا عبيدك بني عبادك بني مالك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك وفعل فينا كبار نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمت عدد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سجودنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك السفلان ولا حول ولا قوة إلا بك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين